you. da nake gaya miki kenan in kin ji kin ji in tatsamarki wani iyayi wata kissa wata kisisina wata kinida to duk abin da zaki da ka bayani ne sadaka da karuwa don an riga ki biyayya ba ta biye da wannan mutumin inda biyayya tana sawa mutumin nan ya nutsu ni kai na da bai auro ni ba dan sawun da na gaba aka ce ta kashe ni ba yake takawa ni kai na da na zo na samu matarsa ta nemi masa biyayya ni ma sai na bi sawunta amma duk da haka a banza wai talaka ya girma kin gane nan yanzu nan wannan mutumin idan ya zo komai zai iya yi na rashin mutunci akan mu a cikin gidan nan yunwa in za ta kashe ki kin ga wancan dan zakon kin gashi kin ga wannan dan zakon ramamme mai wuya kamar na gashi iya wa kin gashi ma ƙara raso to lan ga miki kika taba wannan dan tsakon a kansa komai zai iya faruwa da ke a cikin gidan nan zai iya nada miki duka wanda motsi ma fashi ma ke ruwa ma sai an tauna miki da haka kawai ni ina ganin ki nuna masa in shi tsohon zamani ne ke kuma ki nuna masa ke ma yar zamani ce ki tsaya ku yi keke da keke ku cashe zabiya da mai molo kawai shine mafi to ni dai gaskiya yaya ba zan iya ba in ma ya ci amana ta shi dan kansa amma ni wata aure iyaye na suka turo ni dan haka ni ba zan bijirewa mijina ba zaman aure na zo ba za ki fahimta ba akwai matsala ne yanzu ke kamar ke kalle ki bayan yanda aka wanke ki ai kin wuce ma wannan mutum eh, ai a garin nan ma babu mijinki sai dai ni wurin masu mota an ban da abu yanzu ke duk wanda ya zo ya ganki da wannan tsohon ai an san cewa da abin da ya kawo ki za a yi bandaro kika yi ko kuma wani abun kunya kika dirka aka rasa yanda za a yi da ki aka dauka aka ba wannan kaka naki mu kama nan da kika gama zaman kaddara muke da gani har yayin neman hanyar fita muke yi dan bamu ga abin gani ba dan tsako gaban gara harka babu gama babu lojudu kullum kullum ana da gankwalo yaya ne kawai yanzu suka rike mu a cikin gidan amma a yanzu haka idan mun samu hanya tafiya da ne dan haka ki yi kokari ki cin mutuncin sa ki ya gashi ki fatattaka shi ki daidaita shi in ya so in ya sallame ki ma sai ki je ki samu yaro daidai ke dan taras taras kawai ki abin ki asiri a rufe amma fentin ki ai ba kalan nan gidan bane Allah kiyaye ni da na ɗauka wa iyayena alƙawari don haka ba zan iya bushe kin ga da ke ba mai jin shawara ba kin gani tafiya ta ki je ki ci gaba da to ki so ki ƙara samu a'a ba fa zan ƙarasa ba tun da ke na fahimci kokolwar ki ba ta ja kanki babu wanga ana nuna miki annabi kina rufe ido ki yi abin da zaki nemo wa kanki tsira kin ki to wallahi barin gaya miki duk da mai gida na ya kama ki kima miki duka ya miki balaraban ido i kusa tsiyaye miki da ido kar ki doso inda nake idan kika zo ni ma sai na ƙara ta sagawa kin ji na gaya miki mara yanzu shi kenan ba za ki ƙara samun ba ba zan ƙara samu in ya zo ya ƙara sa niki ne gaskiya ba zan bijire wa iyayena malam ikon Allah ƙuruciya ka zama dai mai ƙuruciya dangin hauka za ka je ka karya hannu akan neman suna to don Allah don annabi na kira ku ne Ni man ku a dakunan ku Da can bangaren da nan bangaren mu duk ɗaya ne duk namu ne ba kuma wanda ya isa mana dokar wani wuri a cikin. A'a ba ɗaya ba ne nan ita kaɗai ce can kuma ku biyu ne in na zo kowace zan je ɗakinta. Ku bari dai rai dai ba dai na fara ƙoƙarin ɗagawa ba ku tsaya ku gani. Jangaba sunan wani gari. Ai kai haka Allah ya zuba ka. Ai na ɗaka ma alkaki sai dai kai ta zama haka ka haƙura ka jira lokaci. Saratu. Mai gida. Oh oh. kai min ruwa ban daki sunu babban magana ka ga ka daina haka shine da sannu ba mun ba bata gamu ba mijinki ne na kasashen shi zaki wa sannu alguma kwaro ba kai kake ji wani munafuka ni ban ce ku zo ba kowace ce zaman ta a ɗakin ta zan zo ɗakin ku ɗaya bayan ɗaya to ba su tafi ba za su tafi ni ba na son sa ido ko ma in sun tafi na kira ki kai kin ga zo mu to da ruka shi ko a bata igiya wannan ta za ta iya diban wannan abu babban abu a a a kina bata bakin ki ma ma gani wa an kunna tsohuwa da rai ku tafi eh ma jima gani ba da ya ce mu tafi ba ma jima gani ko za mu aiko kowa a zo a dauke ka ba eh, An kuma ka karasa yan kaji da agwagi da zabi dama zaman sa kuke yi zaman su muke a zaman sa kuke yi kuma ba wata za a yanka ta hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki Saratu Saratu Na? ha ba sai ka ce wani dan yayi ba ban zaman shi ba komai ba ran huta in duhu yi na rarrafa mun kai makura a gidan nan idan ba za a gyara ba to gaskiya za mu ta da balli ya saboda Allah a ce umma a gidan nan aka haife mu ubanmu ne mai dukiya amma abai da mu kamar kamar bare haba da Allah to gaskiya lokaci yayi ya dace baba ya nuna mana cewa shi ya haife mu in kuma ba shi ya haife mu ba to shikenan mu gangara zuwa kotu domin a kotu akwai wani sashi a cikin a cikin constitution da ya kuto da yara sa hannun iyayensu subhanallah to za mu je kotu su tabbatar mana da shi ya haife mu ko ba shi ne aihim ba shi ya haife ku <clears throat> gani kuma na gaya maka subhanallahi wannan tunani da kai tunani ne irin ta dabbobi ba na mutum ba a ce a ganka ɗa da uba ɗa ya kai uba koti akan abin duniya na ne eh kar ka ƙara faɗan wannan ka je ka nemi aiki shi ma ai nema i Ah. ya samu kuma ku je ku nema ku samu ah. ga aiki barkate ga dako wankau noma ne ah. kai ma sai ka samu ina inda take na yi mulmul kamar dan doki na goge na fara kudin uwa wannan kuma a ce in je in zage in hau aiki karfi ba zai yiwu ba don mu dai mu je kotun yadda ya'ya suke zuwa su kai iyayen su maka su a kotu su fito da ibinci da hake su kai mu mu kai ka sake ambato koti zan daga maka nono zan daga maka nono ka sake ambato koti za ka kai ubanka koti zan daga maka nono ba da ni ba karki daga mun nono nono ne karki daga mun a shar kadin kuma ji daga mun nono mm. a kodo a amma malam kana ban mamaki wannan aƙidan da ka ɗauka gaskiya ba daidai ba ne ka ringa koran 'ya'yanka ka ce su bar maka gida don ka yi aure don ka yi aure ka wulaƙanta 'ya'yanka ka tuna fa ko ba daɗe ko ba jima 'ya'yan nan su ne naka kuma su za su yi maka komai ko ka mutu yau su za su kai ka kuma su za su yi maka wanka su yi maka sutura ka manta dai da yadda ka same su ko to ma ban da abin sa hmm? eh Na ya fi gaban wasa. Ka ce ka kori yaran nan daga cikin gidan nan su suke ta dale-dale da kai majinan nika. Si maka wanka, si maka wanki, si maka aikin gona. Duk inda abin da kake so ka juya yaran nan. Amma yau dare ɗaya saboda kayo mata. Ka kore su, babu cinka, babu shanka, babu wurin kwana. Ina kake so su je, me kake so su yi? Wato su je kasuwa su kwana. Ba zai yiwu ba. Sun zama marasa gata. Mun gama. Mun gama. To kuna ji na albishirin wannan yara na riga na kore su daga cikin gidan nan kuma har abada ba zan da su gidan nan ba kuma ba wanda zai rarrashe ni ko ya bani haƙuri ko ya ja hankali na in da su cikin gidan nan dalilin da yasa ba zai yi na auro falleliyar yarinya ba yar shekara goma sha hudu zuwa sha biyar su dinga zirga-zirga a cikin gidan nan suna safa da marwa suna shige ta suna shige ta suna tana shige su ba zai yiwu ba ba su ba gidan nan na kore su sun yi karfin da za su je su nemi na kansu ni ma nan da kika ganni ba ubana ne nema mun kuɗi ba nema kuɗi na nai na tara dukiya shi yasa na san mutuncin kuɗi na san darajar kuɗi nake girmama kuɗi nake daraja kuɗi domin ina tattalin kuɗi ina alkinta kuɗi kuma na ɗauki kuɗi tsaraici. kamar yadda ba zan wasa da tsaraici na ba zan yi wasa da kuɗi ba wallahi ka ce mu ma wata rana sai ka kore mu a'a yo lokaci ne ai da ya zo zai bayyana dama wannan an sai dai mu ne mu takalma mutum da an fara kore yaya to da ana sakin mata ba a sakin da wannan magana da tushe izo eh, in ka kore su kai ne ka tijara kanka kai duniya za ta zaga dama ni a takaice bara ma in fito muku yau a mutum in ma za ku sani ku sani in za ku gane ku gane har kullum kuɗi sun fi ‘ya'yana. Ni kuɗi sun fi ‘ya'yana kuma kuɗi sun fi matana. Subhanallahi. Yawwa. Kuma duk mai son kuɗi ya tafi kasuwa a can kuɗi suke. Yawwa. To, hmm? kin fahimta kenan. Hmm. Amma maganar a zo a sani a gaba a ce in ba da kuɗi ko kuma in zo in fifita ‘ya'yana akan kuɗi na ba na haka. to ni kwa za mu zaba ni da ku magani na fuskanci bawan Allah na bai da lafiya da akwai matsala akwai gamu fahimta ne ba yi gamu ba gane ba ne. akwai matsala gane ba ne ba mai ba akwai gamu amma akwai matsala amma kuma dole kalle shi da kyau ai dole ya nutsu amma dai ka san nayin ka ni ka gani nan wallahi ban gani ina yi ina sako sako akan wannan magana ni da kanko, ko sai dai in karshen zaman ne ya zo za mu tafi da kai gidan mai gari. To mai gari ma na je kuɗi zai kai ni me zan shi me zai kai ni gidansa. Ai ƙarya ne ka san dai kwaɗayayyu amma mai garin mu ba kwaɗayayye ba ne. Amma ka san inda kwaɗayayyun suke ka san su can kake zuwa wurin su. Ma ah, wallahi in aka shi karɓa zai yi. Ai hannun nasa gashi na kama ganyen rogo. Ma kun sa rai da kuɗi to ku gaya musu su nemi kuɗi kuma su nemi gurin kwana. Eh? Wannan gida ya fi ƙarfinsa ba nasa bane ban mutu ba. maballanta na a raba gado. To abinci fa. abinci ma su je can su nema ai sun yi karfin da za su nema ni tun kafin na kai haka tun kafin na kai kamar su wallahi nake neman kuɗi kwana nake a kududdufi ina nutsu ni ubana ba mai kilago ba tsaya malam ka da lafiya hayaki bida na gogo hayaki bida na gogo hayaki bida na gogo hayaki bida na gogo hayaki bida na gogo hayaki bida na gogo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 Yaushe rabon duniya da rana ye. Oho. Eh kwarokwa ta zo da gara. Yaya. Bai yi Allah kina yin wannan farin sai in ji na fita daga hayyaci. Eh. amma ka juya ka kalli kyakkyawan irin wannan na'am dama ya gaskiya tana bakin ciki da ni tun da aka kawo ni gidan da ta ya hakuri ba ki ga zubin shanu ne da su ba ya hakuri ya hakuri A'a mu je daki idan rashe tashi tashi tashi mu je daki lokaci zai zo mu je daki idan rashe mu tafi mai gida mu na'am ko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 Ku je ke wurin kuma. Waye ne? A ni ce. Waye ne? Ni mu. A ah, kai kai kai ba ka da hankali ne. Za ka shigo min gida kai tsaye. Haka ake kuma ka san yarinyar na tsohon ciki ne da ita. Ku dinga shigo mu haka sai ka kun ja ta haifi mai zubin ku. Ha? Dan Allah dan Allah ba shi dan an yi amarya sai kuma hana mu hana mu a yanke da kanci da mu. Na yanke. Can dai kai bangaren ku. nan bangaren amarya ne ban yadda kowa ya shigo min gurin nan ba kuma na kafa dokan nan ba tun yanzu ba amma kun kiji kuma ba ma kamar ka haka zaka ka shigo min gida ganda kai ganda kai a ni ni shigo wa lafiya lau amma shi shi shi habu shi habu ba shi ne ita shi ita wa sai shigo gantsar gantsar gantsar gandar gandar ki shigo har cikin daki haɗiye gandar gandar to kai ma je ka haba mala kai haƙuri mana kama ba ɗanka ba mai ɗaki shi san inda yake mai yayyo haba mala sai ka ci ba a ya haka ne fita waje can bangaren ku na tsofaffi ke ba ki da kwakwalwa ba ki da tunani ba na san irin wannan abin in ina rikici da na ki danga tsira idanu ba ɗaga miki kafa za su yi ba kina ganin su haka ƙato irin wannan ya shigo kai tsaye yadda kike dinnan to an yi na jin daɗi ne sai su tsane ne su ba wani su tsane ki ba wani ba da mashayar sai koma na ce ban muke rawar gada ba. To ko za ka Hayaki da na kogo, hayaki da na kogo, hayaki da na kogo, hayaki wannan na samu damar yin yawan ne ko na samu damar tafiya da na aure ki fa kai shiru ka sai mana ai ke ce lafiyayya na yi ciki malam ba abin da za a dafa ne yau to me za a yi ya kike so a yi ga agwagwa nan ga nan ni in dau agwagwa haka ko in yanka ba haihuwa aka yi ba ba biki ake ba ba sallah karama ce ta zo ba ba sallah ba ba maulidi ba in yanka agwagwa a gidan nan saboda almubazzaranci wallahi ba zan iya ba zaki ki ja jini na ya hau ba za ka iya ba kai ya ko kowace wace a gidan nan kuturu da ya sha giya ya daji soja rago zan sa ga an yi wani abu a cikin gidan nan to ke tabbata saratu ta a saratu lafiya me to ya ba ta na kuna ce ba ta menene ta gira ne da Allah do Allah dan jika mata kanwa kanwa ke ni ki danna na gurgusa ta kai na zaki na gudan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu naki ladan na wayarinya to menene bakin shi yake bace sannu saratu me yake damun ki ne ya kamata a nemi mota a kai yarinyar nan asibiti asibiti a jika mata kanwa do Allah do annabi za ta murmure za ta farfado kin ga ga kishiyarki ita ce kishiyarki eh Allah ku taimaka mata ku taimaka mu da ga miki mutuwar helar ake yi ba Muhammad ya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Latin na kila dan nawa yarinya Ma za ki tashi ki tashi in mutuwa zaki kin san dai mai gida ko kafin din naira biyar ba zai iya sayi laulayin kike ne a nemo kanwa a nemo kanwa eh, a nemo kanwa amma wajen wulakanci ta zo tana ta murmusa kanwa ba za ta asibiti ba ta fa cika a yayyafa mata ruwa dakata dakata da yayyafa mata ruwa bari bari bari yayyafa ruwa a yayyafa ruwa an ce maku jikin yarinya ta yayi la'asar kuma ba an yi nisa an yi nisa hakuri hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayo Allah ya sa malmalai yarinya wayo ya sa malmalai yarinya da ta sa na murmure aurenta wayo Allah na wayo Allah na yaya ba wani abu ne ya sani kuka ba. A ce yarinyar nan duk faɗin duniya ta rasa inda za ta faɗi ta mutu sai da ta zo kaina don tana nema da da wani mugun abu wayo. Kishiyarki amaryarki kamar yadda kike ta. Shi ta zo kaina. Yo Allah na. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. za ka je ba za ka daga yarinyan ba wa iza matal audu wa iza matal audu bara je gaggai wa jama'a sai a zo a yi mata wanka yanzu ba kafa za ka tafi ka bar gida ciwon ya mace ai na ya mace ne zuwa zan nemo shi rubutu a yanzu za ka za ka bar gida zan kira mai karatu ne sai ta zo ta duba ta

na yi ya karin haƙurin mu kuma Allah ya ji kan saratu Allah ya gafarta mata Allah ya sa mai ceton majice amin hajiya ba wani abu ne ya kani ba yau aka yi bakwai na zo ne don a sauke nauyi domin shi kuskure ne kuma haramun ne ka ci kayan magada wani gado yarinyar nan dai mahaifinta alhaji ta nemi mai kanwa da ya rasu ya bar gonaki kuma akwai gonarsa a gangaren mai kifi ta kai kilomita biyu akwai wannan gidan da kuke ciki akwai injin niƙa akwai kuma filayensa da wasu daga cikin gidajen ko ba gaskiya ba a kwarin kuka saboda aka nazo yanzu da a rubuta su a takarda a ware min na gada ni gado na na zuwan domin nauyi za a sauke mu duk abin ka lissafa ban san su ba abin da ya kaka kenan ai kai yanzu ba ma alhinin mutuwar ta ce akan ka ba kwana bakwai da rasuwarta amma ka ce zo ka fara magana gado ni ina bakin cikin rabuwa da yata kai kuma a'a ta gado to ban san da su ba me da mai take shi ba ta da komai to ai zauje muke nauyi za a yi kai kai kifi na ganin ka mai jarko ma mati mati mati duk wata duniyanci da wani iya shege da wani karan gadafe da wani wayo na fi ka shi kallon ka nake kawai oho dama dai haka auriyar domin a ci gado wayan a ci ko to ta Allah ba taka ba ba zan ba da ba karfi ya rike ai ta ce ni na haife ta dan zaki ansa kira wallahi ko ta zan je ko ta za ta karban mu in kina ganin na tsofa ba zan iya karba ba to wallahi kotu za ta karban mu alƙali zai karban mu kai kotu ba kotu baka ta kira wallahi duk wani kira ba irin wanda ban ansa ba har yanzu ma na am na am ake kasan maci ake kasan maci tun da aka haifa na kisan macin da kai lai sai kin fito min da gadon matata ba zan iya haife miki ba in ga kuɗi in bazu in ga dukiya in bata in ga kadara in bata ina da haƙƙi gadon matata wallahi sai kin bani shashashan wofi yatta ƙwaya ɗaya ba ni da miji ga yatta mutu ba ni da kowa ba wanda zan gani in ji daɗi a rayuwa a kyalin da wannan baƙin cikin mana amma ka zo ka fara min magana gado la ilaha illallah wannan kwatsohon na jadu kwatsohon banza wannan matun wallahi tallahi ni dai na sai haka ne da ba auren nan ba har nake yaban shi ne mai addu'a farkon shigowar shi ba ni da gata sai Allah yanzu a duniyar nan ayo Allah na <laughs> yaho yaho ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la ilaha illallah Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na shiga uku na lalace kai wannan mafarki kai ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba ina ah au dama da biyu aka yi auren o dama wayan a cime aka auri yattawa wallahi ba sai allah ya fi ku allah ya fi ku makiya allah ya fi ku makiya yawwa allah ya nuna min a mafarki yanzu eh allah ya nuna a mafarki na gani to ba zai yi ba sako min yar za a yi wallahi ko ani ko a shi zuwa zan yi wallahi ai ni na haifi yar ai ba wani haifa min yar ba ikon allah to ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi kai in dai ka ji ba ka ki gani ba tabbijan ehe hodijan hmm. barka da zuwa amanar lulaye salamu alaikum wa alaikum salam yawwa ah, hajjaju na'am annin da zuwa yawwa sallallahu alaihi wasallam a'a mu da ciki ma ba zuwa ba zama ne ka ni bai wasan nika mati na zo ne ka saki yata Allah ubangiji zai bata wani mijin insha Allah ne zafi haka ba rami me ka zancen rami ka ba hajiya gaba na ya faɗi kin sa jiki na sanyi wa an kaza da gishiri me ya faru kai mafarki na yi kuma mafarki nan zai iya zama gaskiya zai iya zama gaskiya saboda haka ni kawai na fahimci ba don Allah ka auri 'yan nan tawa ba. ka aure ta ne domin wani abu daban saboda ka sauwake mata ai mafarki ba gaskiya bane mafarki ba gaskiya bane ki hakuri ki hakuri umma me zafi haka me zafi zan iya sakin ta ba wato kina ji ko mafarki mai wai kin mutu ya zo har gida yana rubutowa cewa rubuta kadarorin da kika mallaka wanda babanki imutu ibar mana gado da gonaki da dutsen waye guga injin nika da gida da gonaki da filan da na tashi daga farkin nan na ce to wannan da biyu ya aure ki saboda ka ki je ki hado kayan ki ki zo mu tafi gidanmu wannan ai da gangan ne yau shi aka za ta faru kin ga hado kayan ki ki zo mu tafi ni fa ba zan iya sakin yarinyan nan ba har ga Allah ni umma ba zan Ke kika koya mini in bi mijina. Masha Allah. Masha Allah. In bi dai ba saki na yi ba ni ba zan iya. Ba ma zan iya saka ki balle ina ni ina wannan batan basira wai roƙon Allah da goge. Ba zan yi ba ba zan yi ba. Wato nan kin bila min ƙasa a ido kenan a gaban miji wato miji ya fi uwa ko? Kar ki manta ni ne ce ne cikin ki wata tara. Ne wahalan naƙuda. na tsuguna na haife ki na raine ki kika kayar da kika kayar ganki ya sha'awar ki aure ki saboda haka ya fi ni kenan ko ba haka ba ne ki je ki haɗo kayan ki zo mu tafi kai in dai ka ki ji ba ka ki gani ba jam. Allah ya kara da kafaɗi Allah ya kara da kafaɗi in asir ce ta kai billahi lazi na san boka na zambani ma a karya asirin nan ba ba abin da ne mata kawai tauki ne da kauna to hajiya isa ko to to ba wani abu ne in asiri kai ni ma na san boka da malamai ba daya billahi lazi na san yan tsibu kala kala wallahi sai ka sai ka sakar min yata ko ana ha maza ha maza wallahi sai ka sakar min yata rigiji to kwarkwata ta gano kayin mai kora ta lasafta ga gurin cin rani nan to ba ahir ba yo dan babu ba da ba in ma haɗo baki aka yi dan a cuce mu ni da yata to ba zai yiwu ba in za a irga mata aure ɗari na ya da alƙamar ba kan ta farau ba wa taɓo mani ke ne kai ka taɓo ni auni kai ne me kuma dari da kai dama gurin ka zan je har kofar gidanka yawwa in same ka kai ka kulla aure tsakanin mati da 'yata saboda haka yanzu ka je ka kwance wannan kullin auren da kai tsakanin su ni ne zan koma kuma in ce miji da matarsa ce kwance auren to kaga ni wai wai haifa min inda tukuna wai haifa min ita taki to ni na haifi ita nake da iko da ita saboda haka ba na so na fasa a kwance auren nan jiya mun gaisa da ke lafiya lafiya amma kwana ɗaya tak yanzu ki haɗu da ni kina ga mun me ya faru mafarki nayi mafarki nayi wai yana turo ta dukiyar da ubanta idan mutu ibar mana muke samu muke na ita ce take zuwa tana ɗiba tana kai mata ashe dama auren biri a sama aka yi holoko a ƙasa to billahi lazi ban yadda ba mai raba ni da ku da kai hammati sai dai Allah a sakar min yata kawai kewa mafarki nake dauke shi gaskiya ne mafarkin mafarkin ki ya faɗa wata kin ta cikin koshi kina jin gumi duk nan mafarki shirme ne ba wani abu arziki bane mafarki wani yana zama gaskiya ne yana zama ƙarya saboda haka wannan gaskiya na yi shi mafarkin an yadda na ga alamarsa da gaske ne ka yi ban yadda ba kawai ban yadda ba a sakar min yata kawai kai ko da baki ya kada da kai ne an hana baki ko a cinye dukiyar mijina Allah ya nuna min a mafarki wallahi ta Allah ba ta ku ba kuma idan baka kulle baka kwance ba zan je in gaya mai gari na san gurin kofar fada zan kai kara gurin hukuma ni za a gaya wa abin da ban sani na riga sani wani layar ce min za a duniyar nan wani wayo za a nuna mini a kan wannan ya tabin lalin sai dai garin na ya tashi na dinga zuba bala'i kenan da kowa ka tafi kana mita na gani ba ni ma na iya mitar ai baba ko nake saurari abin da ya kamu gaskiya abin da yake faruwa baba fi sabilillahi mu fa yana ci mana tuwa ƙwarya haka kawai duk gari ko ina bayan zaga irin cin mutuncin da ake maka a cikin gidan nan muna ji muna gani mu abin da muke gani baba a kawo karshen al'amarin nan kurin yarinyan nan baba ka sake ta kowa ya huta kamar yaya in sallame ta kamar yaya in sake ta kun aura min ita ne ko ne kuɗi kuɗi da uwa ku na auro yarinyan nan ne to amma yanzu baba shikenan kawai mu muna zaune duk yadda muke dinna sai a zo ta cin mutuncin ka a cikin gidan nan a dinka ci maka mutunci muna na ba za mu dan wani mataki akai ba to me ne cin mutunci da abin da akai ma akan na da aka dora sai me kuma ba ga ni garau ba ta zage ni ta ci mutunci na sai me duka mu nan da duk muka tare ta yi duka to hade ku zai gaba ɗaya mai da ku duka a a yo hade ba ka dukan da sai ka kasa tashi hade ba maza ai sai ka sai ta kasa tashi yawa a zubta mata hakoran gaba mai <laughs> a haɗiye haɗiye kuma ni ban ga shishigin da zai sa ku dinga shiga sha'anina da waɗannan mutane ba me kai ku ne na hana ku shiga cikin gidana na rasa ya ake kuke jiyo irin waɗannan labaran abubuwan da ake mun to ba labari da babu yake yi ba to duk garin nan fa a abin da makota duk suna jin fa abin da yake an buga ka da ƙasa sun samu labari an gure ma hanci suna ji an mare ka suna ji shine duk abin da ke damu to kai na farau na mutu ba ina nan ba na daina ci na daina sha ina nan fa ni din ne dai da kuka sani malam mati ni din ne dai ina nan a matsayina an dake na an zage na an ci mutunci na ina nan dai a inda nake sai me kuma to na ga take-taken wallahi idan ba tashi tsaye nayi ba a kanku wallahi za ku zame min matsala a rayuwata ta duniya ku fita daga shirgi na idan kuma ba kun ki ku fita daga sha'ani na da wannan yarinya da kuma wannan uwar yarinya wallahi zan muku baki zan ne muku albarka watsa muku rayuwarku ku shiga duniya dama yanzu ba kwa shiga gida na so mun mun hauka zab da yawo dama ba ba fara tunda a'a to amma dai abu ne tun da ka faɗa ka ba ni yanzu abin da nake so dai shikenan amma dai a dan ya gama dan abin da za mu dan na me ba abin da zan iya baku ku tashi ku ɓace min daga ni ku tashi mana amma hajiya wallahi na ga wautanki wai a ce ki ɗauki aiki ki ba mu wannan tsohon kin san ga yadda yake ni ban ma san ma haka yake ba sai da muka je gida ashe ko tafiya baya yi ke kuma a ganin ki kin ɗauki aikin bashi ganin kike zai mutu ki ci gado ina sane da cewa ya miƙe ya samu sauƙi yana zaune daren yadda kike wato babu inda jikina yi daɗa yin sanyi ya mutu illa lokacin da na je na sami yarinya nan har a cikin ɗakin ta na ce ta ɗauko in ta zo mu tafi ta bar masa gidansa aiko sai ta ke ƙasa ƙasa sai ce ta mini ita sam wai ita biyayya aure ita ba za ta bi ni ba ita gari gidan miji gidan iyaye wai zaune ta zaune haka za mu zaune to wallahi hajiya ni dai ina faɗa miki wallahi idan baki tashi tsaye ba wannan dattijan da kike ganin shi yana tafiya a karkacin wallahi sai yana nan ke koki mace ya ci gadon ki ya ci ta ikki gaskiya kuwa ai ku dole in miƙe tsaye dole duk yadda zan yi in ga na raba auren nan sai na raba shi saboda makiya abin da suke jira kenan simin dariya wannan shine garin neman gida an rasa ido oh kai jama'a kilu ta ja kwadayi kwaɗayi na ya ja mini yau oh la ilaha illallah makiya da masu suke suka da abin da muka dan tattara shikenan mun rabu da shi mun koma maula to ta Allah ba tasu ba Allah gani gare ke ko ta asiri yan nan sai na fasa auren nan sai an je an lalata auren nan saboda na lallaba taki lallaba ta nake yi taki gara in bugo kayan bu malamai in bi tsubu a samu a kashe auren a raba auren ta gara mu zauna ina kallon ta ya fiye min wannan gidan auren nata kai Allah ga mu gare ka Allah makiya Allah ba dan darajar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ba dan nayi imani akwai Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da tun makiya sun ga bayana sosai ma gana talauce na tsiyace Allah bai yi ba Allah hafi su ai ba zai yi na gode da wannan damuwa da kika nuna a kaina na gode saboda haka yau ina cikin farin ciki da jin daɗi domin na je na gaishe da mai girma ɗan mai girma mai martaba sarkin gumal na je na gaishe shi to alherin da ya min sai na ce kuma ba za a baku a baya ba yau a ɗauki kaza guda ɗaya a cikin kajin nan a yanka amma kara da wacce take kwanci ko wanda aka ji ta fara kyarkyara ko ni kadai ai zan cinye kaza akuya za a kama a yanka akuya eh kora rago kayin ne kora lokacin nan yadda zan yanka muku rago a gidan nan ai sai da ku gani a makota ko kun bi son almubazzaranci ko hajjaju a'a da zuwa da zuwa hajiya a'a ah, ah, ah, ba zama ne kani ba mati ina so a yanzu zuwa na biyu da na yi kenan cikin gidan nan ka sakar min 'yata ta karfin tsiya ko kuma in maka tonan silili nan alatsi ne a cikin garin nan in fasa wannan ɗanyen kwan kowa ji warinsa ne fa aure da muke tare da wannan yarinya ina kan tafarkin muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba na musguna mata ba na cutarta ina adalci da gwargwadon iko kuma tana so na ina son ta ya zaki zo ki sa in yanke igiya aure na da ita ni na haifi abata ka bani a bata ni na baka ita to ai baki kika dauran aure da ita ba waliyai maza ne suka daura aure da uba namiji ba ake ado ba da uwa mace ba rara ku rara ina da magana a matsayina na babba a mm. gidan nan kana ji malam ina jin ki rubuta ma takardar saki kan sake na kin da sake ta kin ji ki ha hajiya abin da nake so yake ki tun su yarinyar nan da ragowar mutuncinta da ƙuruciyarta kin ga nan da shekara biyu ta shekara biyu a gidan nan ta za a yi sosai kin ga mun nan ba shekarun mu bane ya ce ta rako kuɗi ma haka ki sa yarki a gaba sarun ku alkafa ki tafi da ita gida kyale shi zai saki ne dole sa zai saki Allah miki albarka ke taso taso taso taso taso ki tashi do Allah ki taurara kamar yaya mugun takara ta koma kanka mugun takara ta koma kanka ke wannan an gaya masa ah! ba ci ma mutunci ka ji ko inna hillas waye kai waye kai waye kai uban uban uban uban uban uban uban ku tsohonan tsohonan kama ne ta kin ka dole ki ta ta nayi na ne? Ina sa ta ne? dan ta zage ni zagi nawa aka yi min a rayuwata ta duniya a kan wasu ta ɗora dan ta zage ni sirika ta ce ba ba shi ki? ka zo ka mare ta to ka ka ka ka mari ka mari auren gyata marka na sauta saki ɗaya marin nan da kai iskanci za ka yi min har yanzu uwar uwar mata ta za ka kai da mari ka gauza mata mari ka bayar da ita zai da gamata yi to ni din banza mata zage na kan da ka dora zagi no ne a kai na hakuri zaki hajiya ki tafi da ita hajiya hakuri zaki hajiya hakuri zaki hajiya ya ya ake ki ki wannan mamutsa bakin da kake yi me kake ta kai dai na san ba tunkiya ba bare in ce ta kake kana motsa baki zagin ta kenan zagin ka a gaban to me dan ta zage ne banza ta zaga to kuma ita ina ta mu sai ka sake ta na sauta wallahi ya bata sako ta ta aikin gama ya riga ya gama ba wani magana in ya haƙuri shi ka nayi kuma ba kowa ne ya ja ba kai ka jawo to uwan mata ta ce fa To amma dai dan Allah da annabi baba gaskiya bi su billahi bai dace a ce kai kai wannan ka sassaba shi ɗan yarin jaye ka kai wannan bakin baki ba kamar ya shedan yarin jayi ne kafin shedan yarin rinjaye ne in yi shika kai shedan yarin jaya ka daga hannu ka koda sai ta mari a gabana a gaban kishiyoyi a gaban u a gaban yarinyar nan uwarta tana tsaye kamare ta gaskiya to ai babu ne ne fita da tana zage ka to menene dan ta zage ni zagin nan me zai min shekara nawa ana zagin namu kuma ga mu daren da kam shekara nawa ana ci mana mutunci ana wulakanta mu ba abin da ba a mana an nuna mana hasada an mana bakin ciki an toshe mana hanyoyi amma me mun zama kainuwa da shan Allah kuma bakin da Allah ya tsaga ba ya hana masa wallahi tallahi baba to gashi an buga an bar mu to yadda kai ma ka buga kaman mu za ka buga ka mu kamar ya zan buga an baku a to baba tun daga himu ba ka ci ba ka sha da dukiyar eh, saboda Allah ah. ba dole ka zo kuma ce za ka buga zan buga da zan buga za ku buga za buga gaban kai kai haɗiye mana shine zaka kama min ko ba kai riga ka jawo ni kamar ka ja raƙumi dan Allah dan Allah ba ka haka janye ba komai na janye amma shi kafa ko ƴar gwalce na sauta saki daya amma tunda tana ciki zance ya kare shi ka ɗaya ne dama kuma kai ka jawo Kaga yaki mai fitar can da na kogo. firgito haɗe tun da ke kiran ki saratu haba yar samalmalar yarinya tun da ke kiran ki ki zo ki karɓi kuɗin cefan da kin ga daga kuma na koma ɓangaren ki ai ka gani fa ina ganin ta uwa ta zama bin ta zanyi kamar yaya to na gaji da zama ba zan iya zama da kai ba tun da har ɗanka zai iya sa hannu ya daki mahaifiyata kana ji kana farka kasa tsinin amma ban ɗau mataki ba za ki cire ban tsinin da komai ba ni da aka sha yanzu magani yanzu yadda gwamma take a kwance a zaunan nan kamar an jiyo tifan firji ana gaura hajiya mari na ce na sauta na ce kama da bakin aure na da uwaka a gaban ki ba aka yi wannan na faɗa mataki ha ba saratu ba zan sake gwamma ba ya zama ba mata ba ce yaya gwamman me menene ikawa zancen saki ne abun a shashin namu ka ɗau mataki ka eh, sake ban saku ba sai dai ni in sake ka ban saku ba na ce ni ba ni da bakin magana don ke ba a ke ba matata ta bashi. Eh. yanzu ba matata ce ke ba ba da wata magana da hmm. ko kallon kikin ga ina yi ba ki ni kallo ba to <laughs> a dauri kashi ko a bata igiya kai bari in gaya maka zaman 'ya'yana ma nike haka ɗin ya fi mun daɗi ya fi mun sauki zan ci da ƴaƴanki amma ke ba zan ci da ke ba kuma in kika hau masan gida na ban yafe miki dama me kake mun ba abin da kake mana ga dukiya nan rababa sai mun ci ba yanda zaki da ita sai an raba gado sai an raba gado kai za mu binne shige mu je in dauko in baki tefa ne in tafi a ba zan shige ba ka hada da daya. ai a hankali za a yi mu je in baki tefa na in fita in na daba gurin zan daba gaskiya an baka saki ɗaya ba za a yi don Allah don annabi a saki dayan a to menene tunda na aure ta nake kana kwari hayaki da na kogo hayaki hayaki da na kogo hayaki wai ni wai sai ɗaya malam daga ina kawai ka zo ka samu motar mutane a je ka daga gunza mata wuta kai ne mai wankin muruci a nan gurin eh? kai ne mai wankin muruci a nan gurin wankin na zo na ajiye mota ba a wanke min ita ba tun daga na wata daga amerika a nan kai daga amerika ke ita amerika mana daga ka kuma amerika ta ina kai biyo madalla gwammaja na sakata na je na je gaya daga gaya sai na burkita ban tsaya ko ina ba sai burket yai sannan na mu karo mikawa sai india kwana na 46 ne ko 46 ne na saudi arabia muka je da shugaban kasa saudi arabia muka zo zauna muka churu da shi muka duk gungun ko da muka yanke shawara sai muka yanke shawara sun ci america to shi ne america na zo nan da fatin ɗin ta ajiye lokaci kalli kulin ƙarfi amma kai ha kullum baka zai yadda kai kalau kake kuwa ka je na mutum wata kuwa ta fita duniya gazali kai gazali ka je na mutum ka je na mutum mota wai motar nan tawa

ne yau maka fata da biti ne yau america fata da biti na mikar da ita sambal kenya na sa na sa kafa na take ta kaga mutum wannan amma tsakanin ku na shiga ba rabi hade hade hade na wallahi ba dan kai wannan maganar ba ana yi mana sace-sace a nan gurin a sace mota ni nake turo su ni ne shugaba ni ne president ya Allah ni ne ga ke barayin duk duniya ne ne ubansu da za a turo yan ruwa haka yan ruwa mun ne ubansu wane ne yan ruwa yan ruwa za ka ji a bamu kashi dan Allah mu je jikin mm, ya hakuri alaji ya hakuri ma malamai sun ce hauka kala kala ne arziki ma kala kala ne to shi dai wannan ga irin nasa ka hauka ba hauka ba ka zo ka tadda mota a ajiye ka ringa kunzuma mata wuta salon kasa, injina inji na ya buga kuma ana magana kana cewa eh, ina takardu ba don jaza wani masifa jazawa kai bane yanci Allah ya sa karka warke to amma dai Allah ya sa ka warke tunda babu anan bari na shigo wancan shagon sai na karɓo mana eh kiranin na da yan mata ya gari ya aiki idan kika yadda kika bani haɗin kai zan aure ki unguwa ki da safe unguwa ki da dare unguwa ki da asuba unguwa ki har da dare ba zan mai ba mijin wani ne in kika yadda na aure ki da aure na da an yi mata ah da saboda amsai saboda ka in kika yadda kika ba ni haɗin kai ba wani a ba wani matsala da abubuwan da nake tattaunin zai ba da wahala zan yi kokari na danne shi aisha kai ba ala lafiya wato da na ji duniyar wata sai na ganta ka san me kake gaya kuma ina so kuma mata ta ce Eh? mata ta ce uba ka da hannun na ci malafar uba ka da auren ka da nawa da an yi mun zama mata kenan mata ba a nace ma ba ci ne mata ba ka ci malafar uba ba mata ka ci malafar uba a a ba wala ba ruwanka ba ruwanka ba hankali gare shi ba kana gare shi ita ba hankali ka gani ko hadiye hadiye hadiye dan uwana ne ba hankali ko ma dan uwanka ne ya tare mai daki na ya tare mai daki na yana maganar wani zai aure ta ta ci malafar uba yau sai na ga a ina zuwa ina zuwa alaji dan Allah kai haka ba gani ka san waye ka san waye ne biyo ne wannan sai na kai wannan sai na kai kana shi mu je ban fai idan muka je ban fai a zauna a kaje kumallo kowa ya karya azumin sa ba shi da hankali idan ba ji ko a je a je ka gani ko kai ba ba shi da hankali ba eh, ku amma haka gashi kamar cikakken mutum da kyakkyawar kamala haka ba shi da da hannu ni ne wanda ne uwa ne makarbiya na je na turmutsa su ta ina a cikin inda take ko sun duba ka taba zo ba sun duba ka taba zo ba kana magana ma albarka ka sa a ba mu kashi wannan dama na san ganin ka na aike ka america baka je ba shugaban amerika ya bugo mun waya muka yi magana da shi ta dabban ita baka ji ba to to zan ci ji ko eh, a babur ko a caba a caba to mu ji ka eh, mu je ido kina kallo ai wannan da sake ya za a yi a ce wai ki je gidan har taki a ce a dake ki kuma a hana ki ita ba zai taɓa yiwuwa ba ni a mazauni na na ƙawarki ina baki shawara ki je koda da ƙartai ne su je su fito miki da aiki daga gidan mijin nan nata datti da mashi da mutunci ina baki shawara ni ni ba abin da ike damuna a cikin kokon zuciyata kokon raina illa irin yadda na je gidan nan a gidan surukai aka mare ni kuma sannan yar ba a bani ita na taho da ita ba ta biyo ni ba ita ma a za a baki ta wannan abin shine idan na tuna ike tsaya min a rai nake ji kamar dora ka aka in dora hannu aka in zinka zintuma ihu mutan garin nan su ji amma ko da karfin tuwo ko da tashin hankali ko da jidali sai na je na dauko yata ko a zan doro ta sai na ɗauko in ari na haifa ai ba wanda ya haifa min gaskiya dan ni ma na goyi da bayanki ki wallahi idan baki karɓo ta ba baki cika baki amsa sunan ki ba yadda na saki ya aka kika karaya haka wallahi koda da kartai ne ku je ku fito da yar daga wannan gidan ba haka ba idan ba haka ba wallahi ina baki labari hajjaju amintata da ke daga yanzu din nan ta ƙare kuma na daina zuwa gidan ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza na shiga uku na lalace wayo Allah na ba a banza malam mudin ya ba wayo Allah ya ta eh? na shiga uku na lalace ihu ya ta saratu ah! wayo ta sai dai abu ta sama wallahi sai dai abu ta sama haka kurin ba kira ba abin da zai ci gawayi haka kurin ba laifin na ba na zaune ba na tsaye so ki ce sai ki raba ni da matata ni zan ga fitsara zan ga fitsara na ga mai fita ta kofar gidan wa to shi ke babu guri babu hanya ki fita magani babu hanya ya dace na zo dauka ina taba ganin irin wannan yaya me aka yi menene ne wai ta zo ta daukan min amarya za ta fita da ita saboda ya dace ya dace muna zaune lafiya ba na son auren kai kadai da yanar miji kyale ta mana ta tafi da yarinyar ta gari ai da garin sa ke me na ki ke ba na sauke bane ani ban sauku ba ku kyale shi ka kuroge shi na ban ka da ka shigo na ke da ka shigo ka shigo to ko ba shigo sai dai mu kwana a nan sai duk wanda da gayyan banza ce gashi a to wallahi gayyan banza ce ku da hun wafi ya je ne ka sanya gaba da ku gaba ci kasa kasa a nan billahi me mai to a gwada mana dan Allah dan Allah ana aure ba fa zaki fita ba da yan nan ba fa wallahi kin ga ka ba kai kin isa kai yanzu dan Allah ban da darajar baba wanda ba sai mai kasa kasa ita ba kai me kake tsaye ka gwada mana a gwada mana ba za gwada ba dan Allah ne ha ina zuwa an su an Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya yan uwa musulmi ya ake hayaniya a haka ne ai abin bai dace ba ai hakuri da Allah a bar abin a cikin zukata ai an gaya mini dai abin da yake faruwa ne mafarki ba fa gaskiya bane wani abu ne kalilan shi ne yake zama gaskiya amma ba komai ne yake zama gaskiya a mafarki ba idan kin yi mafarki kar ki dauka wai wato ainihin abin haka ne ba haka bane ba da Allah a yi hakuri a sa abin na zuciya ruwan sanyi kai kuma bawan Allah abin da nake so da kai shine abin da ya kamace ka wastausu bin nisa'i khairan to fa inna hunna khuliqna min dhila'in وإن أحواج شيء في الدلاع وعلاه ko bai haka bane ne haka ne haka ne aka ce kai nasiha ga bisa mata sha'ani na mata ana tausa eh saboda su mata an halicce su ne da wato ainihin kashi na hakarkari na'am ka gane saboda haka sai ana yi ana tausa su ana musu nasiha ana fahimtar da su sai su fahimta an gane na'am na'am bayan haka ba da dalik wannan wato ainihin mataka da kai wato ainihin sake ta bai kamata a ce an yi haka na da da ke na da da ke alhamdulillah rabbil magana to <laughs> eh, eh, eh alhamdulillah shi kuma hade wato an yi min wato ainihin korafi akan wa'annan tikatikan tikan karci da aka tara kage idan ba a yi musu aure ba fa za su iya wato ainihin fanɗarewa su tunzura su shiga wani labari na duniya kuma daban su fi karfin ka dan hmm. uwa to alhamdulillah na gane bayananka kuma ka ƙara sa ni a tafarki madaidaici shi daɗin ilimi ke na yafe muku duniya da lahira hmm. kuma daga nan zuwa kwana bakwai ku nemo mata na gari domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai uba ka nema ƴaƴanka uwa ta gari gaskiya ne ku nemo ƴan mata masu tushe masu usuli halan ne bincike a aure mm. ku ka ko nawa ne zan aura muku ko kuma ku kwantar da hankalinku na yafe muku nima ina roƙo ku yafe mani ni ma wannan nasiha da kai wallahi ta tuna min da irin nasiha da mai martaba sarkin Kano sunu Lami da Sunusi ya mana ice mu dinga hakuri a rayuwa alhamdulillah wallahi jallahi Allah ubangiji isaka maka da alheri eh na ji kuma jikina ya sanyi yanzu wannan magana ta wuce har abada a gona babu rigima ki bi mijinki sau da kafa ki bi mijinki eh. shine kafar tafin aljanna take take kafar tafin kafar aljanna ku yafe min yan uwa ina zuwa ina zuwa gode ba ban ba ban kai har an gama a ne mantawa ne namiji ne Ka aikata fi'ili haka kuskure ne ya yafe mutum to a tashi lafiya ta zama ta ɗakin mijinta a tashi lafiya eh tashi lafiya ta zama ta ɗakin mijinta ah, eh Allah ya saka maka kuma nasiha da kai Allah ya baka lada eh ki bashi haɗin kai da abin da ya ce ki mijinki ne da abin da ya ce ki mijinki ne kin ji ko yawa haka ne babanta yawa yawa ke ba zauki bane ke ba na zake ki bane wa man la yashkuru nasi la yashkuru Allah ko bai gane bane malam ina da magana ne to masha Allah ga mu da abubuwan kiwo kaza akuya shanu urago amma ba mu ci za a dinga ci yanzu ai na zan gyara daga yau na gyara halaye na za a dinga ci kuma bugu da ƙari magana auren ku za a yi bididiba da lokacin auren ku ku dai ku samu ah! kai hade kai ma uban a shi to eh, larura ce <laughs> <laughs> haɗi eh. Allahu akbar to eh. <sighs> haɗe to ka gani in <laughs> tun da ya wado daga kan kuka hadiye tun da ya waɗo daga kan kuka shi sai eh. ya zama haka kai to ikon Allah to ga goshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi kai ba ki gani ba Daddijan Ehe Hodijan hmm. Barka da zuwa amanar lulaye Kaga yaki mai fitar can da na kogo Tibirgitu To kwarkwata ta gano kayin mai kora Ta lasafta ga gurin cin rani nan To fa ahir ba yo dan ba ko ba hayaki